musa dan kawo muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da zaka da zaka higa wannan unguya. wace kungiya eh, ta fashi da makami sai nace mai ni tsoro nake ji heli sahamu bahir yana yi mhm. sa'idu yana yi kabo na yi biyali na yi to isu buji na yi to iliyama na yi ku kenan ku biyar kalisa shayi uma na yi kuma katu maji haji ma na yi to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare eh, mota to da muka tare wata ɗago buka fara ɗan shaji to he wata mata zo shaji kamar yaya kuke yin abu da mota ta da za a ce kwanta kwanta eh to tsakanin da Allah niran nan tsakanin da Allah rannan na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu hmm. ban sa abin da suka samu ba su ba kusa da ni ba tunda kai ba a baka bindiga ba yauwa ba a bani bindiga ba Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata, daga yau za mu fara yin wani abin da ba mu taɓa yi ba cikin wannan fili. Wannan filin zai tattauna da wasu mutanen da ake zargin cewar 'yan fashi da makami ne. akwai wasu gungun 'yan fashi da makamin da suka addabi mutane akan hanyoyi tsakanin gwarzo malumfashi kankara da wannan karkara da aka damƙe su. Mun tattauna da su kan abin da ya sa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi makasudi shine fatan cewa idan hukuma da kuma al'umma suka fahimci abin da ya sa matasa suke tara hanya suna yin fashi za su iya ɗaukan matakai na magance wannan abu wato ya rigakafinsa ga na farko a cikinsu. Malaya sunanka? Kabiru Shabibu. Shekar ka nawa? da biyar. Kana da aure? Eh. Ya'yan ka nawa? Ba ya'ya. Mata ka ɗaya? Mata ta ɗaya. Kana da iyaye suna raye? Suna raye. A wani garin kuke zaune? kamfanin bawa kamfanin bawa ina ne kamfanin bawa ina yake lokan gamin manufashi gashi an ce kun addabi mutane da suke zirga-zirga suna neman halaliya akan hanyar gwarzo zuwa da yi zuwa fashi din me yasa kuke hana mutane da sakewa ni dai da neman kuɗi nake zuwa sannan da nake zuwa amma na shi baje patis na ke zuwa neman kuɗi ina zauna a abuja da na shi ne patis na dawo gida da na dawo gida haya baje haya baje Eh, ah, purchase eh, eh, da aka sai mu da na gama biyan shi dubu ɗari da saba'in dubu ɗaya nake badawa kusan wata shida na yi hmm. da na dawo da na huta a gida da na gama na huta a gida sai sani kamfani ya ɗauke neman koma kaduna kuma sani kamfani sani kamfani sai mun koma kaduna shi waye sani kamfani shi na a shaba ne a kaduna ni kuma ban santa ba dan uwan ku ne ko dan garin ku ne a dan garin mu ne haka shi ya riga ya dade ne da zuwa can ne ni kuma abokin ka ne a a ya ma girme ne to da ya dauke ni ma koma can muna ta ashaba muna ta ashaba da aka hana goyin a Kaduna he na dawo da na dawo he na sai da ma mashin din da na sai da mashin din nan ma na koma dai Abuja to wannan ya bani in na samu dubu ɗaya da ɗari biyar kai eh, mu raba biyu nan ma dai na dawo da na dawo he Musa eh, Musa dan kawo he ya ce muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da za ka yi da za ka higa wannan ungiyar wace kungiya eh, ta fashi da makami he ni ce mai ni tsoro nike ji ya ce amma duk wa'annan da muke tare da su eh, ba a kashe su ba sai kai to nan dai ya takura mu da ya takura kai da ka gaya ma tsoron wa kake ji ni tsoron eh, eh, a kashe ni nake ji kuma mutum baka san yadda ya nemi kuɗin ci ka je ka tare ka an ci mai kuɗi kuma ba ma ke cikin ma wani zai iya dukan wani tunda ni bako ne ban san yadda ake ba a lokacin to da ya ga mu haka heli sahamu bahir mhm. sahamu na yi sa'idu na yi kaba na yi biyale na yi to isu buji na yi to iliya ma na yi ku kuna kenan ku biyar kalusa shayu ma na yi kuma katu maji haji ma na yi mm. to ya ce to duk wa'annan ba a kashe su ba ni da zan higa yanzu to ni ce ba tsatsori ba ne abun da zuwa sau ɗaya ma a kashe mutum mm. kuma ba ka san yanayin kuma ba ka san yanayin da mutum ya samu kuɗin shi mm. to ya ce dan Allah da in daure gobe in zo mu fita to ya yi rinjaye ne da ya rinjaye ne da na huto sai na idda shi kan wani dutse yaushe ne kuke fita kaman wannan lokaci kuke fita karfe nawa kaman karfe takwas na dare eh. in an yi sallar isha'i eh kaman karfe takwas wani kuma baku amma sallah ai ko a muna yin sallah ranar da muka fita da muka je ina ga boka da leda shi garin zafi hmm. ina rike da ita me a cikinta eh ma bindigo ne ba su umar ka bindigo ne cikin ledas to na tambaye shi nan menene ya ce to ni sabon zuwa ma yau ai ba ya gamun ba he muka ta yi muna zuwa he suka zaro su suka zaro su ya ba kato tashi to he ya ba eh, shafi na tsattawa da ya ba da na tsattawa shi ma he rike to da ya rike to guda eh, to guda ɗaya nan ba wanda ya ba ita ranar ba wannan ranar hmm. ranar ba wannan eh, kuma ba wannan ma a ranar hmm. to da ya rike ba iliya ba bashir a ranar hmm. to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare eh, eh, mota daidai ina kuka tsaya a wanda citin kuka daidai tsakanin gangara da kamfani hmm. tsakanin gangara da kamfani wani dan daji na nan garami to duk waɗannan garuruwan da ka lissafa a wannan yankin suke gangara da kamfani hmm. gaba da karamin hukumar manufashi ce kuka da ya tare titin manufashi to da muka tare wata dago buka fara dan shaji to he wata mata zo akwai mutane eh, eh, eh akwai mutane amma ni lokacin ban sani sun samu kuɗi ba su sani ba shaji kamar yaya kuke yin abu eh da mota ta da za a ce kwanta kwanta hmm. to nan ma he mota ta biyo daga Kano ta dauko kaya a tamfofi hmm. eh, ba a ranar wannan ba to da muka tare gub din nan muka shaji wata mata zo muka shaji to muna kan shaji he aka zo aka watsa mu he muka tsere ranar da muka tare mota an tofofi kuma har da wannan wacce rana da kuka tare wannan gob din da wata motar da ka faɗa eh. motoci guda biyu kenan eh. na kuka samu eh to tsakanin da Allah ni rannan tsakanin da Allah rannan na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu tsakanin da Allah mm. ban sa abin da suka samu ba su raba ma tsakanin um, um, ba su raba abun nan ba mm. ba su raba kusa da ni ba tunda kai ba a baka bindiga ba yauwa ba a bani bindiga ba mm. to nan ma muka sake fitowa har da wannan shi wa eh, eh, shi iliya da yasin eh, rana an fito da iliya eh wannan hmm. rana an baka bindiga a ba ba ne ba to me ya faru da kuka fito eh da muka fito rana ga ci an fito da iliya da wa da iliya da sa'idu da gato da shafi'u eh da musa mu shida kenan mu shida eh hmm. to me ya faru ranar eh to ranar Ina ma muka haɗu muka je to da muka je mun tare wata bata tsaya ba sai ga mota ta ɗauko tamfofi daga kano da ta ɗauko eh, tamfofi daga kano to musa na riƙe da bindiga shi ƙato na riƙe da bindiga to su kuma wa'annan dama sanduna muke riƙe su da iliya da wannan shafi'u ma yana riƙe da bindiga mai tashi ɗaya mm-hmm. Mu sanduna muka riƙe to tana tsayawa sai muka ibi kayanta kayan kuka ɗiba a tamfofin? eh a tamfofin muka iba da muka iba a tamfofin nan ma sai eh, muka ga mota Eh, to sha muke ta tsan da shi hai ma muka tsere da muka tsere wasu suna cewa a dawo su a tun da mun ibi kayan nan mu tsere to ya kuka ina kuka zuba a tamfofin da kuka ɗiba eh, shi Musa ya ibi nashi guda nawa eh shi leda guda biyu ce ban san na nawa bane hmm. ni ya bani turmi bakwai shi ma wannan ya bashi turmi bakwai hmm. shi kuma wannan bai ansa ba shi kuma kaso eh, shi ma ya ɗauki leda biyu da ya ɗauki leda biyu shi kuma shafi'u shi ma ya ce eh, bai zai ɗauka ba. a rana ba a samu kuɗi ba kenan sai a tamfofi. Eh, ba a samu kuɗi ba yan tamfofi. to wai eh, ya aka yi tun da gashi kuna takaddama da kai da kowa kuwa bashiru a cikinku ina so in ji tartibi wane ne ya harbi tsan sanda a cikinku. to shi wannan kuma sai muka sake shiryowa da muka shiryo muka haɗu mun je mun kama shaji ya ga da ni da gato da bashiri da sa'idu da shafi'u na tsattawa shi ne 'yan sanda suka zo eh mm. 'yan sanda suka zo sai muka watse to sai muka ji harbi da muka ji harbi mm. to da muka zaɓe muka ce waye harba to shi lokaci wannan yana rike da ba yana rike da bindiga eh. amma muka kama cewa kai aka karbi mota ba ka san ko suwaye ba sai ce to ai tsotsayi ne tsautsayi ne wai yanzu ina kuke samu waɗannan bindigogin na kuka same su kuke zuwa kuke tare mutane tsakani da Allah tsakani da Allah ne ban san gurin da ake samu su ba tunda ban taɓa riƙewa ma shi Musa shi ya san gurin da yake samu su da shi da ƙato baka taɓa tambaye sa ba ina ke samu wallahi ban taɓa tambaye su ba wallahi kuma ko kuma ko wancan bindigan da na ce maku tashi bakwai gare ta shi Musa shi ne ke samu gida kuma shi ma wallahi ban tambaye ba kun taɓa kashe wasu a'a hmm? wallahi ban taba kashe wani ba kuma ko duka ma haka ban taba ban mangari mutum a doka ka san hukuncin wannan yake mai fashe da baka bi wallahi ban sani ba kashe shi ake yi ba to mu dai muna neman afuwa muna neman afuwa da aka haka din ma da aka harbi umma da aka harbi wannan daga baya muka je to ni kuma he na je na ce tsakanin Allah ne zan tuba zan tuba da wannan aiki ka ga yawa eh, na ga yan eh, banga suka zo suna ta kama mutane na ce to ni zan tuba gwanda ma irin kowa ya san na rinde ma na ban wannan aikin kada a kama na to yin na je shi babana ma shi ya bada dubu goma na rinde tuban ma sai an biya kuɗi? eh tuban ma sai an biya kuɗi a gaban wa ake tuban a gaban yan banga da mutanen gari To a shiri na gaba za mu ji ta bakin wani daga cikin waɗannan mutane da ake zargin cewa 'yan fashi ne waɗanda aka kama su a kankara ta jihar Katsina.